وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ‘Yan uwan shaidan daga fajirai da shaidanu ba za su gushe suna ƙara ɓatar da su ba, daga zunubi zuwa zunubi ba za su daina ba, su shaidanun ba sa daina ɓatar da su, su fajiran mutane ba sa daina miƙa wuya ga aikata sharri.